na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka da wannan yammaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 23 ga watan Satumba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu karɓa da masu bayar da katin shaidar rigakafin corona na bogi na yin zagon ƙasa ga yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da COVID-19. Sannan Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da matsakaicin tsarin kasafin kuɗi na shekarar 2022 biyu zuwa dubu biyu da ashirin da hudu muna kuma tafi da labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniyar ta yini. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A yau Alhamis babban jami'in diplomasiyar China ya yi kira ga taron ministocin kasashen G20 da a kawo ƙarshen takunkumin tattalin arziki da aka saka wa Afghanistan da ke ƙarƙashin ikon Taliban don taimaka mata wajen magance wahalhalun da 'yan ƙasar ke fuskanta da kuma durƙushewar tattalin arziki. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya faɗa a taron wanda ya gudana a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa a matsayin ƙungiyar G20 da ta kasance ginshiki na tallafa tattalin arzikin ƙasa da ƙasa ya zama tilas su taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa kudancin Asiya. Dawowar kungiyar Islama ta Taliban kan madafin iko a watan da ya gabata ya sa Amurka ta daskare biliyoyin daloli da aka ajiye a Kabul yayin da Bankin Duniya da asusun ba da lamuni na duniya duka suka rufe hanyoyi kaiwa ga samun kudaden raya ƙasa ga Afghanistan. Amurka da wasu ƙasashe sun yi kira ga 'yan Taliban da su haɗa gwamnatin haɗin gwiwa wacce za ta mutunta haƙƙin ɗan adam da kuma nisantar dawo da mulkin su mai kaifin kishin islama kafin a bata fuskar da za a yi hulɗoɗin diflomasiyya da ita. ba zato ba tsammani wakilin amurka na musamman a haiti ya yi murabus inda ya soki gwamnatin shugaba joe biden saboda kan abin da ya kira rashin mutunta haƙƙin ɗan adam da ɗaukar matakan da ba su dace ba akan mayar da dubban 'yanci ranar haiti zuwa ƙasar caribbean ambasada daniel foti wanda ya rike mukami na tsawon watanni biyu kacal ya aike da murabus din nasa ranar laraba ga sakataren harkokin wajen kasar anthony blinken yana mai cewa matakin amurka a haiti har yanzu yana cike da kurakurai tun ranar lahadin da ta gabata amurka ta mayar da ɗaruruwan 'yanci ranar haiti zuwa ƙasarsu bayan da suka yi tururuwa zuwa kan iyakarta da mexico a del rio da ke jihar texas da burin shiga da zama a amurka hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta amurka ta ba da izinin yin allurar rigakafin pfizer biontech a karo na uku ga amurkawa masu shekaru 65 zuwa sama da kuma mutanen da ke cikin haɗarin rashin lafiya mai tsanani wannan hukuncin da hukumar ta fda ta yanke a ranar laraba ya kuma amince da ƙarin allurar ga wasu ma'aikata kamar ma'aikatan kiwon lafiya malamai ma'aikatan shaguna da wanda ke zaune da ke a matsugunin marasa galihu ko gidajen yare watakila ba da izinin zai share fagen jefa kuri'ar da za a kada a yau alhamis wanda kwamitin ba da shawara na cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka zai kada kan wasu rukuni na amurkawa da za su cancanci karɓar allurar pfizer a karo na uku A makon da ya gabata wani kwamitin FDA ya kada ƙuri'ar ƙin amincewa da shirin fadar White House na gudanar da ƙarin rigakafin ga mafiya yawan Amurkawa, inda ya yi nuni da ƙarancin bayanai kan haɗarin da ke tattare da yin allurar a karo na uku. masu fafutukar kare demokradiyya 47 a hong kong sun gurfana a gaban kotu da safiyar yau alhamis ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa da hukumomin beijing suka saka ana tuhumar 'yan siyasar da masu fafutukar da laifin yi wa hukumomi bore a ƙarƙashin dokan tsaron ƙasa inda suka shiga wani zaben gwani da suka shirya gabanin zaben 'yan majalisa a shekarar 2020 matakin da ya tilasta wa gwamnati ta ɗage zaben saboda annobar covid-19 ƙasar china ta sanya dokar tsaron ƙasa kan birnin tare da murƙushi masu adawa da siyasa bayan zanga-zangar ƙinjinin gwamnati a shekarar 2019 yawancin mutanen su 47 da ake tuhuma ana tsare da su tun watan maris yayin da tawagar masu shigar da ƙara na gwamnati ke shirya tuhume-tuhumen da za a yi musu an dai ba da belin mutum goma sha biyu daga cikin waɗanda ake tuhuma. Birnin Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da matsakaicin tsarin kasafin kuɗi na shekarar 2022 zuwa 2024 wanda ake yin kiyasan gangan ɗanyen man fetur zai zama dalar Amurka 57 a kasuwar duniya. Sannan kuma naira ɗaya za ta kasance dalar Amurka 410 a matsayin canji. To sai dai manazarta na cewa babu amfanin yin kasafin kuɗi duk shekara saboda 'yan ƙasa ba sa ganin alfanun shi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana. Wannan matsakaicin kasafin shine daftarin da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai amfani da shi wajen tsara kasafin kuɗin shekara 2022 zuwa 2024. Majalisa ta amince da hasashen kasafin wanda zai kai naira tiriliyan goma sha uku da digo casa'in da takwas. Sannan a bisa kiyasan abin da gwamnati take bukatan kashewa za a samu gibin naira tiriliyan biyar wanda zai zama sai an ciwo bashi daga cikin gida. Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar shine shugaban masu rinjaye a majalisa majalisar dattawan. Abin ake so a kashe hadin na biyan bashi tiriliyon goma sha uku da digo tasirin da takwas wato wajen kusan tiriliyon goma sha hudu kenan ne gwamnati ke bukata a halin yanzu da kudin ta da aikin gwamnati da kudin biyan albashi da kudin capital da kudin biyan bashi da kuma kudin da ake retiring bond bond bond in an gama shine duka duka kudin da gwamnati za ta zo ta zauna ta yi abin da shi shi ne. wannan amount wannan kudin su ne muke expecting gwamnati za ta kawo kasafin kudi akan kowane ministry da sauran ga inda wannan za a ba wannan kaza wannan za a ba wannan kaza wannan za a ba wannan kaza da komi da komi da capital kuma ga irin ayyukan da za a yi ayyukan da za a yi amma da yawan wannan kudade da aka yi kiyasin za a kashe shekara mai zuwa har naira tiriliyan goma sha uku da digo casa'in da takwas akwai batun cin bashi a ciki saboda gibin da za a samu wani abu da sanata adamu alliyaro ya tsokaci a kai yana cewa gaskiyar magana bashi ba matsala ba ne in za a yi amfani da shi a yi abin da ake cima infrastructure a yi railway a yi power hanyoyi a gyara makarantun ne a gyara asibitoci amma ba mu yadda a ɗauko bashi don a je a biya albashi ba wannan baya da amfani ga ƙasa. Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan Adam Abubakar Aliyu Umar ya ce ba lalle ba ne sai an rika yin kasafin kuɗi a duk shekara a bisa waɗannan hujjoji. Shi wannan kasafin kuɗi da shi da babu shi duk wasu ɗaya ubansa ɗaya a wurin talaka saboda me jiya ta yi bare yau tun da Buhari nan ya zo kullum kasafin kuɗi ake aikawa kullum a ciwo bashi amma har yau talaka bai gani a ƙasa ba banda fatara da talauci da rashin zaman lafiya da akuba da su damu mutane mutane da yawa yau da sun sa abin da za su tarar a kiyama wallahi da yawa mutane da sun ce gwamnati masu masu mutu da irin wannan rayuwar da ake ciki a wannan kasan ta yanzu saboda haka wannan abu kasafin kuɗi ne suna kasafta ma kawunan su ne su ji da iyayen da za su ji da su yi abin da suka ga dama talaka kuma ko oho An amince da samar da lita miliyan ɗaya da dubu tamanin da takwas na ɗanyen man fetur na amfanin yau da kullum a shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Shugaban hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, Dr. Faisal Sha'ib, ya yi Allah wadai da masu karɓa da masu bayar da katin shaidar rigakafin corona na bogi. Shugaban hukumar ya yi faracin ne a wurin taron manema labarai da hukumar ke yi don bayyana irin nasarori da ci gaban da ake samu wajen gudanar da allurar rigakafin corona a Najeriya. Daga Abuja ga wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ɗauke da wannan rahoton. Dr. Faisal da ya yi gargaɗin cewa duk wanda aka kama da katin shaidar rigakafi ba tare da yin allura ba za a gurfanar da shi a matsayin mai laifi. Faisal ya ce hukumarsa tare da haɗin gwiwar hukumomin kula da lafiya da hukumomin yaƙi da almundahana da wasu hukumomin tsaro suna gudanar da bincike don gurfanar da duk wanda aka samu da aikata hakan. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko na ƙasa Dr. Abdullahi Bula Magarba ya ce yin hakan zai iya kawo na ƙasu a a yakin da kasar ke yi da annobar corona. Wannan a gaskiya laifi ne wanda ba za mu yarda da shi ba. ga duk mutumin da ya dauki kati ba tare da masa allurar nan ba zai iya samun ita wato jinyar. Mu ba sa aka yi ba har tana iya halaka shi. Zai iya samun jinyar nan ya zo ya da iyalansa, zai iya dauko jinyar nan ya zo ya da mutanen gari da yake fulɗa da su a masallatai da wajen hira haka ko wajen biki haka zai iya wa kasa ma don saboda zai iya yawo a cikin kasa kaga ba san iyakacin mutanen da zai iya halakawa a wannan ba. Saboda haka jama'a bai kamata a ce kawai mutum ya je kawai ya ce kawai a bashi kati ba tare da masa allurar nan ba zai iya bata sunan mu zai iya bata sunan kasa gaba ɗaya ma zai iya gurgunta aikin da ake yi gaba ɗaya shi ma manajan kota kwana na kwamitin yaƙi da annobar corona a Najeriya Dr. Muktar Muhammad ya ce wannan ɗabi'a ce da take nuna rashin kishin ƙasa ta allurar rigakafi idan muka samu jama'a da yawa aka yi shine za mu ci ƙarfi mu samu galaba akan ita wannan cuta irin wannan abubuwa a baya da yawa su suka bata wa ƙasar mu suna na rashin kishin ƙasa da kuma rashin rashin yin abin da ya kamata ana ɗaukan matakai a yanzu haka na ganin cewa an tabbatar da katunan nan an tsare su yadda ya kamata kuma suna da alamu na musamman na security da za a iya gane a kati na gaske ne ko ba na gaske ba kuma hakika za a ɗauki mataki mai tsanani akan duk waɗanda muka samu ko jami'i ko kuma wanda ya ƙoƙari ya karɓi wannan katin sai dai kuma a wani ɓangaren gwamnatin najeriya ta ce ingila ta bada tabbacin gamsuwarta da nau'ikan allurar rigakafin corona corona da Najeriya ke gudanarwa saboda haka ba za ta saka kasar a cikin jerin kasashen da ta ɗauke su a matsayin masu haɗari ba. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Hauwa Umar kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. mu. rahoto na musamman. A makon jiya ne rundunar da ke kula da sha'anin tsaro a jihar Plateau ta yi nasarar kama wasu mutane hudu da motocinsu biyu dankare da tabar wiwi da ya kai na kimanin kuɗi fiye da naira miliyan goma sha shida. rundunar ta haɗin gwiwa ta kuma cafke wani mutum guda da harsasai 370 biyu daga cikin waɗanda aka kama da tabar wiwi ɗin dai ɗaya daga cikin su tsohon jami'in 'yan sanda ne ɗayan kuma tsohon jami'in soja yayin da direbar motar da ya ɗauko harsasai ya kasance jami'in ɗan sanda ne da ke kan aiki Kakakin rundunar haɗin gwiwa ta Special Task Force a jihar Plateau Manjo Ishaku Takwa ya ce doka ta ba su damar gudanar da bincike kan walau farar hula ne ko jami'an tsaro don gano ɓata gari da ke haddasa rikici a tsakanin 'yan ƙasa na gari. Akwai miyagun mutane wanda suna amfani ko da suna cikin taro kamar yadda kika ga muka gano dan sanda da kuma wanda suka yi ritaya dukkan su ritaya ne suka yi mm. saboda haka ne ko su yi ritaya ana biyan su pension su je su ci amfani ritayan su da iyalin su sai suka zo suka shiga da hannun su a miyagun ayyuka mm. saboda haka dole ne muna bincike sosai a checkpoint din mu mu mm. gano irin wannan mutane yawanci abubuwan da yake bamu matsala shine mutanen da suke zama a gari sun san bata gari sun san yaran da suke jawo matsala amma saboda watakila mutum yana addini ɗaya da shi ko yana siyasa ɗaya ko yana kungiyar ko sun tashi tare sai ga ana ɓoyewa saboda ba su fi mutane yawa ba masu aikata wannan halayen bata mm. gari suna nan kaɗan ne a cikin gari saboda mm. haka idan mun cicciro su an ba jami'an tsaro an hukunta su gaskiya gaskiya za a samu zaman lafiya sosai kakakin rundunar tsaro ta operation safe haven kenan a nan jihar plateau manjo ishaku takwa Ko me ke sanya jama'an tsaro ke shiga irin wannan ayyuka na cutar da jama'a kasancewa hakkin jama'an tsaron ne su kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu? Tsohon jami'in 'yan sanda da ya yi ritaya a matsayin superintenda na 'yan sanda Alhaji Abubakar Abdullahi Dashe ya ce matsalar ta samo asali ne tun wurin ɗaukan aiki. Wayannan al'amura suna faruwa ne na ɗaya gurin ɗaukan aiki. Da kamar ire-irenmu da aka ɗauke mu aiki. sai an tantance an ɗauki fingerprint ɗinka abin da na yatsun hannu ko ake faɗa ko an je an bincike ba taɓa ɗaure ka ba ba taɓa kai ka police station an wani tuhume ka da wani laifi ba kuma a je har garin ku a je a yi bincike mai anguwa ka san wane wane dan to yanzu ba a haka za a kwashe ne kawai wani ne zai ba da lista ce a je ga na ba bada tura mutane goma a kwashe ba tare da wannan bincike ba ɗaukan 'yan jama'in tsaron ya zama maganar siyasa kuma na biyu gaskiya fi sabilillahi za ki ga cewa abin da in ɗan sanda ya ritaya abin da mai amini ɗaya ɗan sanda zai yake ritaya yake samu yanzu a kowane wata wai pension nashi dubu ishirin da biyu zuwa ishirin da uku to dole zainab yaya za a yi kuwa mutum ya ritaya shekara talatin da biyar da 'ya'ya da komai kana bin shi dubu ishirin da uku to ko niman da na rita da da dubu talatin ake biya na kowane wata kuma kin duba matsayin nan da na tsaya kamar manja ne na na soja to manja na soja wanda ya rita yanzu yana karɓar dubu ɗari biyu da wani abu in ba wa'annan abubuwa an sake dubawa an gyara al'amarin ba za a rika samun wa'annan abubuwan. Tsohon jami'in 'yan sanda kenan Alhaji Abubakar Abdullahi Dashe. A halin da ake ciki dai wata kungiya mai zaman kanta wato Town Ambassadors ta shirya wani taro na yin tozali da matasa daga unguwannin da ake yawan samun tashin hankali a cikin garin Jos. Taron wanda ya haɗo kan matasan Krista da Musulmi sun tattauna ne kan matsalolin da ke haddasa rashin fahimta a tsakaninsu da hanyoyin magance su. Malam Salis Muhammad Abdulsalam shine jagorar kungiyar Just Town Ambassadors wanda yace sun kira taron ne don jin matsalolin matasan da wayar musu da kai kan matakan warware su. Mun damu da abin da yake faruwa a Jos sai muka haɗa kanmu muka ce mu zo mu ji daga gurin matasa matasa daga cikin unguwannin nan su su gaya mana ainihin abin da yake jawo irin wannan rashin zaman lafiya saboda muna son mu fara shiga unguwannin wayanda za mu taimaka musu akwai yaran da suke ta'addanci da sauransu muna son mu fito da su a ba su sana'a wanda suka ƙara suka ba su iya karasa makarantunsu ba mu taya su da kuɗin makaranta da sauransu sannan kuma mu kwatanta musu yadda mu muka zauna a jos tsakanin kabilu da addinai daban-daban ba mu samu damuwa ba har zuwa ga yau shekaru hamsin muna tare shine abin da muke so mu koya musu saboda 'ya'yanmu yanzu ɗin kansu ba su iya shiga unguwannin da mu muke shiga da so zumuncin da yake tsakaninmu a abokanai da muke tare shekaru hamsin da suka shige 'ya'yanmu ba su iya yi ba yanzu so ya dame mu Jagoran J-Town Ambassadors kenan Alhaji Salis Abdulsalam. Matasan sun zayyana matsalolin rashin aikin yi, yawaitan wuraren shaye-shaye a cikin gari, rashin faɗin gaskiya daga shugabannin al'umma da malaman addinai, rashin tarbiyya daga iyaye da lalaci da wasu matasan ke yi a matsayin wasu matsalolin da ke neman gyara. Ga abin da wasu da na zanta da su ke cewa. Da sunana Abubakar Kabiru Garba mai akwala. Rashin sana'ar yi shine asalin ginshikin jawayen wayannan matsalolin abin da ke faruwa har ake samun wayannan tashi tashin hankalin. Matsalolin da muke fama yanzu a yanzu criminals ne duk suke irin na abubuwa. Wata gari Yanzu kika tafi nan wurin duk girin wajejen club haka zaki ji gan su boot christian da musulmai suna nan suna shaye-shaye ana cewa wani abu ya fara ko guje-gujen su ba sai da mutane a ce ba wani abu. Za ga wannan ya gangara area shi wannan ne gangara idai su fara kashe mutane sunana ke ziya kinan don juma zaman lafiya kan kowa na bukatan zaman lafiya idan kana son ganin cin gaban rayuwanka kuma cin gaban kasa gaba daya dole ne da zaman lafiya yanzu wannan a wannan taro mun kai a zuciyanka ka ɗauki gudurin cewa kana son zaman lafiya duk abin da ya fince zaman lafiya shine za ka yi sunana comrade mubarak teacher usman wanda aka fi sani da youth peace ambassador dalilin da ya sa muka zo wannan guri mun zo ne saboda mu faɗakar ma da mutane mu wayar ma da mutane kai akan cewa daga lokacin da muka rungumi kanmu muka so junanmu daga lokacin za mu samu zaman lafiya a cikin garin plateau daga lokacin da muke tunani wai gwamnati ce za ta zo ta mana aikin zaman lafiya ko kuma ta samun mana da zaman lafiya to daga daidai wannan lokacin ne za mu gane cewa mu lallai mun faɗi shekara ashirin da ya wuce mun bar doka da hukunci da komai a hannun gwamnati shi yasa har yanzu gwamnatin ta kasa yin komai amma daga lokacin da aka ce mu muka tashi muka yi yunkurin kawo wannan zaman lafiyan da tabbatuwan zaman lafiyan da irin haɗa irin wa'annan programs din da za a gayyaci mutane daga unguwanni daban-daban kowa ya zo ya faɗi irin damuwoyin da yake fesin a unguwan shi idan ya san inda zai yi ya magance a taya shi ya magance in ma bai san inda zai ya magance ba muna da expert akwai professionals da muke tare da su wanda za mu je mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma waɗanda su ma 'yan gwamnatin da suke son a ci gaban ko kuma suke son a yi gyaran sai a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi wannan gyaran insha Allah za a samu maslaha sana Maryam Mahmud Ibrahim mu an haife mu ne lokacin faɗan mu ba mu taso mun ga komai ba sai faɗa faɗa ba mu san wani mu zama lafiya ba amma da muka zo ana ta koya mana mu zauna lafiya mu zauna lafiya sai muka gani to me amfani wannan tashe tashen hankalin da aka yi tunda aka haife mu ba mu samu wani ci gaba ba su kristan din ba su samu wani riba a fadan ba mu ma musulman ba mu samu wani riba a fadan ba sai muka gani to mu zauna mana lafiya in ba mu zauna lafiya ba me benefit din namu suna eh, sunana Comrade Bashir a Jos. Eh gaskiya muna faɗakar da matasan yin uwanmu da su guji abin da ya shafi wato ta'addanci shi sa ma musamman ni Allah bani iko na samu da ci kungiya ta yaki da shaye-shaye da kuma ta'addanci kuma kungiyar ta zama ta kasa ce ki daya wacce zaka na jawo yan uwa na kiristoci da kuma musulmi domin mu yaki da matasa waɗanda suke shaye-shaye da kuma ta'addanci saboda sai sun sa kansu a cikin harkar shaye-shaye da ta'addanci kafin suke jefa kasa cikin wani yanayi saboda ba su da wata sana'a da suke yi ba su da wani abu da suke da ke dawo da hankalinsu kusa to shine muka lura mu dinga samun taruka irin waɗannan kuma muna samun ilimi daga gurin manyan musulmi ko muna koma muna jawo sa'annin mu matasa domin su guje mu duk wani abin da zai tare mu da ƙasa hankali. A yanzu dai al'amura sun fara daidaita a cikin garin na Jos bayan hatsaniyar da a kwanakin baya ya janyo asarar rayuka da zaman ɗarɗar a tsakanin mazaunan garin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice. wasanni a takaice. saurari assalamu alaikum ina maka maraba da samun damar kamo tashar sashen hausa murya amurka domin sauraron takaitattun labaran wasanni a wannan dare alhamis 23 ga watan nan na satumbar shekara ta 2021 cikin labaran namu za ku ji sharha kan yadda fitattun 'yan wasan kwallon kafa guda uku wato messi ronaldo da kuma lukaku da farko dai za ku ji cewa wata jami'a take kulawa da shiryawa cristiano ronaldo tafiye-tafiye ta zambace shi tsabar kuɗi fan ɗin ingila dubu ɗari biyu da hamsin jami'ar mai suna maria silva kamar yadda jaridar uk sun ta wallafa shi dai ronaldo bisa amincewa ya ba ta katinsa na cire kuɗi da ma ba ta lambobin sirri da zai ba da damar cire kuɗi ta dai yar damfar ba ta tsaya kan ronaldo kaɗai ba ta damfari babban ejen ɗin shi ronaldo jorge mendes fiye da pam na ingila dubu goma sha hudu ba ta dai tsaya nan ba ta cuci abokin wasan kwallon shi ronaldo ɗin nani a sama da fam ɗin ingila dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu kan zan gayyato mai shariha kan harkokin wasanni chip ishola michael don ya yi tsokaci kan 'yan wasannin nan guda uku wato ronaldo messi da kuma lukaku abin da ya zo mana da mamaki shine yadda luna messi da ronaldo da lukaku shahararrun yan wasa da suka canza sheka kenan ronaldo a gudun ne ta koma gidanta na tsamiya shi ma romelu lukaku shi ma ingila ba sabon wuri ba ne a waje don tun yana yaro yana ingila to amma wanda har yanzu bai samu zama daidai ba eh. shine lona messi hmm. tun da shi lona messi tun yana yaro yana barcelona ne a nan yi academy ba inda ya sani daga garinsu argentina yana yaro aka kai shi barcelona takun wasan ne ko zamantar masa bambara kwai eh abinda yadda ake buga kwallo a faransa da kuma yadda ake bugawa a Spain a Spain ba ɗaya ba ne. Kowa yana da nasa salon. A Barcelona, Luna mes ya riga ya zama ɗan gida, ya zama uban gida, ya zama mai faɗa a ji. Idan za a yi wasa, wanda shi luna mes ba sun yi wasa a Barcelona ba zai wasa ba sai abin da ya ce wa mai koya mun mai horar da su shi za a yi da ya bar Barcelona ya koma PSG kaga ya je haɗu da nema a wajen ya je haɗu da kila mbappe a wajen da sauran ire-iren su dai duk ya je same su a wajen to sai abun ya zama masa eh, sabon abu kwallon kafa ya zama sabu to har yanzu bai samu kafansa ya taka ƙasa ba a wasan da aka yi na karshe makon da ya wuce saboda rashin bai samu gindin zama ba sosai har an canza shi aka kawo wani turansa ya ɓaci sai yana tambayan coach pochettino me yasa za a cire shi yanzu ya yi wasanni uku amma har bai samu ya zura kwallo ko da ɗaya ba amma ka dubi ronaldo wasan da ya yi na ƙarshen wannan mako yanzu yana da kwallaye uku romelu lukaku shi ma wasansa na farko wanda suka yi da arsenal ya zo da kwallaye yanzu shi mana da kwallaye hudu to dama zo an dade ana muhawara kan eh, eh, luna Messi idan ya bar Barcelona zai iya wasa a wani wuri kuwa to kaga zafiri ga zahiri yanzu eh. magana ta fito karara idan ba a barcelona ba ba inda luna messi zai yi wasa har ya zo ya wasa abun a zo a gani saboda haka yana da wannan matsala da wannan sharha ce na kawo ga ƙarshen takaitattun labaran wasanni na daren yau abdulwahab muhammad sashen hausa murya amurka daga bauchi a najeriya yanzu sai takaitaccen labarai alhamis babban jami'in diplomasiyar china ya yi kira ga taron ministocin kasashen g20 da a kawo ƙarshen takunkumin tattalin arziki da aka saka wa afghanistan da ke ƙarƙashin ikon taliban don taimaka mata wajen magance wahalhalun da 'yan ƙasar ke fuskanta da kuma durƙushewar tattalin arziki ba zato ba tsammani wakilin amurka na musamman a haiti ya yi murabus inda ya soki gwamnatin shugaba Joe Biden saboda kan abin da ya kira rashin mutunta haƙƙin ɗan adam da ɗaukar matakan da ba su dace ba akan mayar da dubban 'yanci ranar Haiti zuwa ƙasar Caribbean. ambasada daniel foti wanda ya rike mukami na tsawon watanni biyu kacal ya aike da murabus din nasa ranar laraba ga sakataren harkokin wajen kasar anthony blinken yana mai cewa matakin amurka a haiti har yanzu yana cike da kurakurai hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta amurka ta ba da izinin yin allurar rigakafin pfizer biontech a karo na uku ga amurkawa masu shekaru 65 zuwa sama da kuma mutanen da ke cikin hadarin rashin lafiya mai tsanani To masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku a huta lafiya.